وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انفق انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين yayin da wahala da fari ya samu Yahudawa sai suka ce, Hannun Allah a makale yake wajen bayar da alheri da kyauta, ya hana mu abin da yake wajensa, ku saurara, su aka riƙe hannayensu daga aikata alheri da yin kyauta, kuma an kore su daga rahamar Allah saboda wannan maganar tasu, tabbas hannayen Allah a shimfida suke da miƙa alheri da kyauta yana ciyarwa yadda ya ga dama wajen yalwatawa da riƙewa babu mai kare shi babu mai tilasta shi abin da aka saukar maka baya ƙara wa yahudawa komai sai shi shigi da jayayya saboda abin da suke kai na hasada mun sanya gaba da ƙiyayya tsakanin ɓangarorin yahudawa duk lokacin da suka haɗu don yaƙi suka yi masa tanadi ko suka ƙulla wani abu don tayar da yaƙi sai allah ya tarwatsa taron su ya tafiyar da ƙarfinsu ba za su guje ba suna ta ƙoƙari wajen yin abin da akwai barna a cikinsa na ɓata musulunci da ya masa makirci Allah baya san masu barna